الحمد لله رب العالمين والصلاة ya cewa da karatun littafin alhakul mubin ya bi mustapha muhammadu kabir na ya na jisiyan katu su gutu a baci ko man gan anabi rairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ga akul muslimi ala al muslimi sittu hakiyan muslimi ta tiyan muslimi gutu ai idza laqitahu fa sallim alai? wa ga gumbi wa jo sallama wa idza da'aka fajibuhu nga yiwo gajin yayi wai zastan tansahka nga wa nasiya ga fansa la wuju nasiya wai za a tasa nga cici fa hamid Allah ji jin baya soko fa shamituhu wa gajin ku ga yarhamaka Allah wai za marida ma ga ma fa hudu wa gajin da sauni wai za mata kuma gajin dali fatba'u fattabi'u ko gajin wa mitu wa muslim الحديث الثاني والثلاثون حديث يجمع بجوبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بس سيدنا عمر نجين الخطاب نسكو جيلاني بوين قال قال رسول الله وكتشين تشي النبي صلى الله لو أنكم تتوكلون على الله da la ya ɗi su ko haka tawakkuli matukai ya ɗi ya ɗi gaskiya ba razaka kun kama yarzuku kama yarzuku tayra sai caye arziki kyan nan wani yalu arziki nan ta gudu timasan yalu ci gacin ya baku foto wata ruhu tana kuma gashe bashin baku gashe alhadisu salisu wa salasun hadisu ya gbawa mai gute an abi ta radiyallahu anhu qala daga ba abi hurairah sakuje daga ni biyu ga qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tuci ya ce ce annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna dina yusrun lalle dini da sauki walan yushada dina ahadun don do Allah addini ga tsananiya illa galaba wasu addini ga zunfi rawahu al-bukhari al hadithu rabi wa salatu ya bawabe guni an abi hurairah radiyallahu anhu da ba abi hurairah sakuje da gani bin qala ga sabila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an yi annabi sallallahu alaihi wa sallam ga ga ayyul amali afdal ta tuki ci da fana laga fa qala annabi ga imanun billah imani jibe ce ci wa rasuli da tuci sun qila kaga ci a cikin summa maza kaga ga ciki biyo qala annabi ga jihadu fi sabilillah jihadi je da ya koyace to sun summa maza aga sannan kibiyo kala annabi ga hajjin mabrur haji ne ga jin maji gina rawahu al-bukhari al-hadithul khamis wa thalathun hadith ya gwa buce shi an abi sa'id al-khudri da ba abi sa'id al-khudri bo radiyallahu anhu sai tuje da gani bin kala waga kala rasulullahi tuce tuce annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya masharan nisa ya yanza gishi tasaddaka ne sadaka fai niile anyi tukuna akisara alinaala nilee i ga dukku fiyeno gaŋ kaala timra adu nga ndu ndu gan wa maala na akisaru alinaala chela i ga dukku fiyeno gaŋ ya ɔte chɛ ɛ chɛchɛ kaala na-e ga tukutirina laala ndu ya laa ka kutibu ɔtɔk furulaa shiri ya maila achima na buu ya alheri na-eji a bi maanee ba ka ji alheri ya anyi ma ndi a ya anyi e ji ya bua. rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ga gudu ta ghalalitul hadi wa salatun hadith ne ko hadith ya bi urera radiyallahu anhu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga hakul muslimi ala al-muslimi sittun hakke ta ke muslimi yugo sai ya mafari idza laqit idza laqitahu fa sallim alayhi wa ga gudu ko ese ji waje sallama ese ga sallama sheba wa ga gadan bo jikiyo waje sallama ga gadan da na jiya wa ya no ma jikiya yo wa ma ji sallama ma wa gumbe be ji sallama idan e ji sallama ya ji ya ji ya lo a ji na sai ga imani je ma ji imani sai ga wado shi sai ma sai wado ja sai ga jikiyo sai ga ji da sallama ga ta ga na ga ji sallama fi tunisu lọ́nà tí agẹ́jù sọ́lọ́mọ̀ wáyé nù lọ́nà tí agẹ́jù sọ́lọ́mọ̀ ọgbọ̀n mọ̀jẹ̀ta lọ́nà tí agẹ́jù sọ́lọ́mọ̀ ngan wọ́n ṣe sọ́lọ́mọ̀ ya lọ́nà tí ngalẹ̀ zayen wuce wani na na da mini yake ba da mini ya tafiya amma ga ce sun a jiza sallama na yo ne joya ko ta musulmi ta ce wa iza da aka fa ajibuhu

Nga ngabe wa admission ka kazo ngba ki ope ti ga wuci wo ki shawara na waya mi na ele ga be saka do bo be soko ti be gun asa alkhairi ga le dikiyo gayu nga se sami za za kaza na da fa bon no na be ga wu baba ma assignment la da mi ga mi da ji bi ti ke tiyan za wuci wo zu yo maɗora mi ɗoye da fawon nan farfasa ko kiwo ɗe tubo ina yau gaɗe tila wancan wani ko da na jiki yau a ga yaza nan kai ji gane wannan ko wai za a tasa maga cici na ji he ci wai gane wannan ko fa hamida Allah ji da alhamdulillah fa shammiti wa gajin yar yarhamaka Allah wai za a rida kaga mu wa mama fa wudo rajin da sauni makwabci musulmi a nau'e na uwa ma a jukiyo a jun ziyara da saumi da ba lafiya yi yoso sokwe na da mini ake musulmi wai za ma ta magajin hajjali fata biyu alitu ya kunda makabarta hannu ta hannu shi shugan wajen kundoro sallah ya makiwo wọ́n tàbí pátá ìkáàkiri bí ó lòun ti mélé wọ́n àti jẹ́ wọ́n àti fún lánàá sálà kọ́mọ lánàá ti ká ṣíṣì. ọmọ ìsúnmọ̀ gàá orí àná náà lánàá ti ọ̀sọ́ òun àdá tó kí ọ òun àdá tó bà ní ẹjọ́ kó sálà lẹ́ni àti ká zàkàzẹ́ ń gbé wàá dé fẹ́ẹ̀ wọ́n da àtẹ̀lá yìí bá ṣí wọ̀ ń an Ngọ́ ilé àwùjọ Ta. Rawa ci. An Umar Abdul Khattab radiyallahu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga law annakum tatawakkaluna ala allah da ga ila ya ke soko hakka tawakkuli ya ke wangi la razaqakum kama yarzuqu tayra sai ta yi azikin nan waye ruja azikina ta gudu simafan wani ga tiya ku ga tiya son laji ba ku foto wata roku bi sana ma da shi rozu ba ku ga jikin ba ku ga shi nole a sha hadis ne lagun ga ya ke soko wadajikin wace da lutu wa abin shishi ìlọ́sọ̀ fún ẹni sáàmì náà wọ́n ẹ̀ tẹ̀wọ̀n mẹ́jẹ́ sọ̀pá ló sún sáànà nítorí àdé ẹnu gáàdì tí náà ń gá láàgẹ̀dẹ̀ wọlé gbogbo ohun yìí olóòtú méjì fẹ̀yìn tàwọn gáàdì ètò dàlú dàkú ẹbọ dàtú ètò ẹlẹtìrìṣà dàjí daji consultancy service ní ojú omori ọ̀dàjí kí ọ̀dàjí asibiti bó olójú ọ̀dàjí kí ọ̀dàjí ńgọ́dẹ wà á ti ya wọ elótu wọ múnúje wọ máyà lọ́sọ̀ èkì ńgọ́dẹ yà náà kó kánú rẹ̀ tẹ̀wọ́ kù ní wọn ní wá ń yí àmọ́ dóòrò à ǹgẹ́ sọ̀kọ́ wọn yẹn jẹ́ ǹgẹ́ sọ̀kọ́ wọn yẹn jẹ́ to zai je lokacin kiri su zai je da jisu na ne to kuka so yi wani da dai su na lalle je wani yau go musulunci je na ga kasala ya ta ji kiyo da wato lo almumin kawai khairu wa abdullahi min almumin dhaif ko anabi ga aje anabi da bai lafata ga kanangi mutum ma nufe mutum ma sai kanangi a makaci Zakari zakariya alayhi salam ya tukafin da fiye lo tutu a ciki annabi dawud alayhi salam ya tiyan no annabi zakari alayhi salam ya tiyan najjar ya tiyan kashi da ku fiye lo annabi dawud amma sai ya tiyan kiyo ya tiyan haddad yanzu ya tsayin baki nan tsa ciki wani bata fena ya biyo da sahabi annabi ya ne zai ce wani ko kato manyan addini jama'ani vision adida idan kaga zan da kife cewo zan da kife ku yegi zan da kife ku yemi zan da kife ku suga ko zan da kife ku a ati aban da ni ta fi zan da tajwidi shi nga fe ji ke nga fe ji zan da kife sana a ko fili ta fi aku nga fe ji ke nga fe zan da kife sana ati a lu nga fe ji eh zan da kife sana ati a yake ajuri mu na su jalbani don to hadisu salisu wa salasuna hadis da yake wanda gute ana biyo rara ta rabi Allah wa nu kala kala rasulullah ani bi sa sallam ga inna jina yusra jini na wa la yushada jina abi la galam wa zalbu ma gitu da jini ba dan dora la jini be tsana a sa jini ga zo ya fa'i ne ba nan a she wannan da nan goyen ban yin sada ma goyen nan ban da rashin gurin sa ko ta yajo dan yi wa qur'ani ki kuma kuranu ba ne ne wa ji tuga shi na zudu daga unka daga unka ruya gaji tugo to su jikiyo to su falari ya gaji tugo to su bai su su ci sai ganga ni bai zawo kare ne da so su kati da sai ti gode yi su jikiyo su go bi a ta sunan yi ya yawi no le ne ba ta jikiya mun jin ba wani annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la da nasu hadisi ya fayi ẹ̀wọ̀n yìí gáàdì àbàlẹ̀ ìgbẹ̀lẹ̀ náà ẹ̀tí àdí sinagó lè ń gá àdí nífọn kọwàá àdí sálà jíbà rọ wá ìfẹ́dù kọwàá àdí fẹ́dù wá ìtú ti mú ọ̀gá dandan azọ́njú wá ìlú tàbí ọ̀wọ̀ azọ́n títí ọ̀gá bí àtàndà lójú ọ̀bẹ̀ títí ọ̀bẹ̀ fi kágọ́ owó ọ̀má ọ̀ títí ọ̀ kágọ́ owó ọ̀má azọ́njú wá ìlú tàbí ọ̀bọ̀ títí ọ̀gá bí adé láti ọ̀bẹ̀ títí ọ̀bẹ̀ fi ọ̀gá dandan mínísọ̀ kí ẹ ndị ọcha wàhálà na ipá tẹ yusuru ya yóò na ní àjínì mùsùlùmí ẹbẹ lájínà nígbà mafi ìmọ̀ fi ń bó nígbà tó wọn àdá ìjà wọ́n àti kàyí mú kejì ẹnu ẹjẹ àjò ẹbà kájínà tó tà tó ti dán oṣù tí tí oṣù wájẹ nígbà ngo na ba ja ci ya bu za jin do cinena amma za nawo ma wa ma ya ma doctor za ja mo lo critical condition sai ba ji ba ja ci le kan wa ci la wa ci le pa ta yusu re an ji musu ci abo ne ji o ne ji o ga di la bi tunani to shi pa ta ni ate di national ni alelia gidi pa ta ni ase ti azu ni ajida e fondondo ma ji awa ngo je ne ji o ne tunani wa da zo bi fondoro sau ga kuranu cin zuguba wanda yadda kiyo ne tsanani wa ga kiyo wa ga bi ko ya labe shi shi wa ji tsanani a giniyo zai je tunanin da fasikanci bukan wani bukan fasikanci ba wula da kafirci wanda a shi maza doro ko su musulunci wancaga ake mutu wancaga ake wancaga ta cuta ta shekka da bai tita a cikin mutu ya bai kiwo wa zunbe ebugo lan sha da dina hadun illa galabahu zalo kida shishi nga kiyo nga zai doke gwamnati na azu musulunci nga wala gaji a gwamnati ya kafirce nga lati doke gwamnati da waga be gunga wane lozu ko ina na gwamnati tuna zugu wule dikiyo mu be confuse di abele mu shimbo wa dikiyo wa lozu ko ya wa lozu ko ya daga wani lozu ko di abele wa dikiyo wunde ya gya wunde da wunde da sauran sa gya lo wala wala confusion waje ne muna ila galaba hazo bi al hadith rabi wa salatu ta abi Allah wa anhu qala ga su ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajani sallallahu alaihi ayi al afdal aga ni bi tiji da fa lagan qala imani bi la ga imani ba su yi wa rasuli bi tucin kila summa kila summa ma za a ga ni kan ga ciki ba kala ni ga jihadu fi da jihadu da ko ce ce kila summa ma za kan sannan kiwa ni ga haji mubradi ne da juma jin jina wale ga hadisi da lawa yake fa ne iman da fa ne jihadu da fa layo haji ne da juma jin jina amma ga ga jihadu da jihadu ne musulunci ga ko jiri fitina na boko haram ne shababu ji tsayin ne da da aga go ci ga kiyo ga ne wajibi ko masallaci ko níjà ó dìjà àjà wọ́n bọ́ọ̀bù yẹ united nations building kó unicef kó unesco kó ọ̀dọ̀ bọ́ọ̀bù yẹ police station kó ọ̀dọ̀ bọ́ọ̀bù yẹ bára kí wọ́n sójà ó dìjà ó dìjà àjà kó ọ̀dà ṣíṣe ọ̀dà bọ́ọ̀bù yẹ tí o ti kó tó ṣe wà bọ̀ títà tí wọ́n bọ́ọ̀bù ga jihadi ga wai jidon na wani jiya wani jihadi a kowane kiwon da manya addini shi mutum ga mawuci ga na ji na ji da waje wuza shi ya fara kiyan ma ga suku wato a dai nawa ta su koyar su kuma bigan alhadisu wasu wa su hadisu yan mawadu wucinci ana yi sai da kudiri allah wani ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma ne nisa ya yan shi ta saddaka na fai ne ra'atu kuna sara ali nari yace sadaka ibn miliye ga ga duk fiye na ga qalat imra'atu la da cigan wa malan na aksaru ali nari kila ga duk fiye na ga kala ne bai wata tafsirin Allah ne laga kutibu wa tafsirin al-ashir ya mai laji kiyo ya mai laji mana ba ga ji alheri ya yana rawa bukhari wale ga yana hadisin ne wuna su ga ya dokun da sadaka ji kashi a dokun da tun kirkiro amma gabe kutibu e ba shi ga alheri amma a ta wọ́n lè tẹ̀síwìn ní àṣírí náà ti lágún wọn mùsùlùmí ti wà rẹ̀ ẹgbẹ́ lámì tí ẹgbẹ́ lámì tẹ̀wọ̀ dégé lùgàn dégé lè tẹ̀síwìn lè kó kàfàrà fẹ́ wà ko láàyè kó ìdíkà náà kó òfé jíjọ òfé ìwúlẹ̀ àwọn ilé gan wọn á lè fún jẹ náà àdáwọ̀ fún ìlàjì ní àjùtù mùsùlùmí tí wọn àà báyìí lọ tẹ̀síwìn ní àṣírí máa ní ẹ ya kájà àlè nga ila ngichi awo nga ila na ofina awo nga eke ka awo nga eshi longwe awo nga shi tinti awo nga shi ekin awo nga shi namba awo be ba ne guje to gijo ngo le ko ku ga lo be ba ne ge lu lo le nde be wa be ba ne ba chi mutla so ga daga no lo go no dia ka be joji awo yo ka ta ke ta ta ke ki ga wuje gido ngo le ta funa la shirka dana ne la tan sawul fadla bainakum Allah ani ga dede Allah ba mu ne ga ci bici nan Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk